Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM Dalal FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Za a iya kama mu Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar tara ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muka sake dawa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tabbatar da rahotannin da ake ta musantawa cewar an kori wasu ma'aikatan ofishin mataimakinsa wato Professor Yemi Osinbanjo. Sannan kuma za ku ji ta bakin wasu mazaunan jihar Lagos bisa kan wannan lamarin. Bayan haka kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ba Madugun 'yan adawa kasar Cambodia Sam Ranzi da ke gudun hijira wanda ya alkawarin komawa Cambodia yau Asabar daga birnin Paris don bikin zagayowar ranar samun 'yancin kasar bayan shekaru 66 ya isa kasar Malaysia yau amma bai koma Cambodia ba bayan watannin da aka kwashe ana raɗe daɗin zai koma da kuma karuwar tashin hankalin da aka samu a kasar. Ranzi mukaddashin shugaban jam'iyyar National Rescue Party ta Cambodia ko CNR rp a takaice a baya ya ce zai koma cambodia don ya farfado da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar ya yi kira ga 'yan ƙasar da ke aiki a thailand da su haɗu da shi a lokacin da zai ƙetare iyaka daga thailand zuwa cambodia ko da yake gwamnatin thailand ta nuna alamun cewa zai yi wuya ta bar ya shiga thailand saboda dalilan tsaron ƙasa. jim kaɗan bayan sanarwar da ya fidda an samu karuwar tashin hankali a ƙasar inda ko dai aka kama magoya bayan jam'iyyar adawa da yawa ko kuma aka matsa masa lamba a kan su faɗi cewa sun aikata laifuka ko kuma su furta yin watsi da jam'iyyar ta cnrp an da ya tsaurara matakan tsaro a ƙasar a yau asabar. A yau Asabar ɗin dai kotun kolin ƙasar Indiya ta ba mabiya addinin Hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa, abinda zai sa yanzu a fara gina wani wurin ibada a garin Ayodhya da ke arewacin Indiya, inda wasu tsagera mabiya addinin na Hindu suka lalata wani masallaci sama da shekaru 25 da suka wuce. Don a ƙarni na 16 dai aka gina wannan masallacin. ba tare da wata jayayya ba hukuncin da aka yanke a kan ɗaya daga cikin daɗaɗɗiyar takaddamar da aka yi a ƙasar tsakanin ɓangaren 'yan hindu da musulmai kwamitin alƙalan da suka yi zaman yanke hukuncin su biyar ya ba da umarnin a ba ɓangaren musulman wani fili daban don su gina masallaci a wurin. A shekarar 1992 ne aka fara takaddamar da aka kwashe shekaru sama da 20 ana yi a kan eka biyu da saba'in da bakwai na fili inda a rushe wani masallaci a wurin ya haddasa tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane dubu biyu. Shugabannin Hindu da na musulman yankin sun jaddada yin kira akan tabbatar da zaman lafiya da kuma kulla dangantaka mai kyau bayan da aka sanar da yanke hukuncin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firayim Ministan ƙasar Pakistan ya gaida ayaran farko na mabiya addinin Sikh daga India da suka yi amfani da damar bi ta wata hanyar tsallaka iyaka ba tare da takardar visa ba don su kai ziyarar ibada a ɗaya daga cikin wurare masu tsarki na mabiya addinin. imran khan ya buɗe ƙofar hanyar tsallaka iyakar a yau asabar yayin da dubban 'yan sif ke sa ran kai ziyara a wurin ibadar Kartafur wuri na biyu mafi tsarki a addinin sikh kartafor shine wurin da aka binne guru na dev wanda ya kawo addinin sikh Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Malam Garba Shehu dai ya fitar da sanarwa da ta tabbatar da lamarin cewar an yi korar ma'aikatan gwamnati amma fa ba da wani niyyar cin zarafin mataimakin shugaban kasar ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja. a najeriya bayanai da dumi su daga fadar gwamnati sun ce gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta amince a karo na farko cewa lallai tana rage ma'aikata a fadar gwamnati musamman ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya wanda bayanai suke nuna cewar akwai mutane da yawan gaske da ke aiki a ofishinsa fiye da waɗanda ke ofis ɗin shugaban ƙasa muhammadu buhari tabbacin wannan labari na cewa lallai ana yin wani garan bawul wanda ya kai ga rage yawan ma'aikata a fadar gwamnati ya fito ne daga wata sanarwa tattaunawa ta musamman da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya wa hannu kuma aka rarraba wa manema labaru inda yake cewa lallai akwai wannan canje-canje amma irin wannan canjin da ake yi bai da wata nasaba da wata husuma ko wani kace na ce da ake zargin akwai tsakanin ofishin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da na mataimakinsa Farfesa Yemi Osibajo. Sanarwar ta Malam Garba Shehu ta ce lallai gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta daɗe da yin wannan tsari na rage yawan ma'aikata ba ofishin shi kan shi mataimakin shugaban kasar ba kawai a'a hamma da fadar shugaban kasa shi kan sa inda bayan da aka rantsar da shi akwai ma'aikatansa da yawa da ba a sake ba su damar dawa su yi aiki ba a matakan da ake ɗauka na rage yawan ma'aikata domin tsarin aiki na gwamnati ya tafi daidai cikin natsuwa ba tare da hannuwa da yawa suna ji gwalgwala shi ba to irin wannan tsari ne kamar yadda sanarwar ta malam garba shehu ta nuna ya sanya ake daukar irin wannan matakai na rage yawan ma'aikata a ofishin mataimakin shugaban kasa ba tare da niyyar cewa ana so a kuntata masa ko nuna masa rashin iko ko rage mashi karfi ko ma tozarta shi a idon jama'a sabani yadda waɗansu kafofin watsa labarai suke ta bazawa tun farkon wannan makon a ƙarshe sanarwar ta malam garba shehu ta fito fili ta nuna cewar ayyukan da ake a gwamnatin tarayyar najeriya na haɗin kai ne tsakanin shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yami osubajo kuma babu wani dalili ko hujja da za a kawo wani kace na ce ko a yi zargi cewa ana zaman doya da manja tsakanin shugabannin guda biyu musamman malam garba shehu ya ce a sanarwarsa wannan mu'amala da aka sani tsakanin shugabannin guda biyu ta aminci da ƙauna da yarda da juna da baiwa juna shawara domin ƙasar najeriya ta ci gaba wannan tsarin ne ake akan shi ba tare da wani canji ba ga alama dai za a iya cewa wannan bayanin na malam garba shehu ya zo tamkar ihu ne bayan hari domin ko da yake sai yanzu ne gwamnatin ta ba da tabbacin aikuwar wannan canje-canje ko rage ma'aikatan da aka dade ana magana yi kafin bayanin ya fito an ba da damar yin kace na ce da yawa da yin batanci wanda watakila wannan sanarwa da gwamnatin tarayyar najeriya ta bada ta amincewa da cewa ana wannan rage ma'aikata ba lallai na shi tasiri wurin karkare ra'ayi da tunanin waɗansu 'yan najeriya dangane da zama irin na takon saƙa

madalla a gaida Umar Faruk Musa. To a yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin bangaren shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari da kuma bangaren mataimakinsa Yemi Osinbanjo lamarin da ta kai ga sallamar wasu ma'aikatan mataimakin shugaban kasar wasu mazaunan Lagos wato jihar da mataimakin shugaban kasar ya fito sun tofa albarkacin bakin su game da wannan kace na ce din wakilinmu baban gida Jibrin ya aiko mana da rahoton. a yanda 'yan najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da takaddamar da ya kunno kai bayan da shugaban kasa muhammadu buhari ya tafi kasar ingila ba tare da ya mika ragaman mulki ga mataimakinsa profesa yemi oshibanjo ba tare kuma da sauke wasu mukarraban mataimakin shugaban kasan daga kan karagan mulki da aka yi a kwanan nan na ji ra'ayin wasu mazauna birnin Legas, wato jihar da mataimakin shugaban kasa ya fito domin jin ta bakin su game da wannan mataki da ake dauka a fadar ta shugaban kasa. a irin fahimtar da muka yi wa magana muka gani ta gaskiya mun ga matsaloli waɗanda ba mu expect su faru ba saboda na farko duk lokacin da buhari zai yi tafiya a waje yakan ban ma mataimakinsa rikon ƙasa har ya tafi ya dawo so abin mamaki wanga tafiya da zai yi ya je ya tafiya ce ba tare da ya ba mai rikon kasa ba kuma har yake iya samu wata doka a waje kuma na gani a paper shi national chairman na apc ka cewa buhari yake iya leading din najeriya a kowace kasa ke a duniya ba tare da kaga it means in har zai iya wagana magana a lokacin ba bai ba to tabbas akwai abin da ya faru tsakanin su actually na shine lokacin da buhari ya yi mulki na farko ya yi mulki na farko ya ba usubanjo karfi wanda yake ba taba yin gwamnati sa ba yadda kenan ya yi firin cewa usubanjo eh, yana ciki wanda suke da biyayya ina da biyayya da shugaban kasa ina respect na shugaban kasa saboda haka Buhari ya nuna siyasa cewa shi zai zai ya yarda da Osubanjo da ya tafi kasashen waje sai bar mai kasan wanda yake bai taba faruwa a ce ba a Najeriya ba bai taba faruwa ka ba yasa wannan yadda kansa bai da ya tafi akwai wasu abubuwa da ya faru kamar sakin na mama daura da ya ba karfi da ya ba usbanju shi sai ka da wani karfi da ya sakin mamad daura saboda yana ga cewa akwai wasu abubuwa gashi ka ake ji a lokaci ni kamar wasu abubuwa ne ke faruwa da shi baba buhari bai taba tsammani zai faru ba shi yasa ya janye ga abun yanzu ina ganin shi ma ya yi abun kuma ya san cewa abun ya yi daidai kuma ni a ra'ayina ina gani ya yi daidai saboda shi ya san abun da ya sa ya daina a ra'ayina ba ya yi daidai da ya hana shi saboda da gwamnatocin ta baya sai ga shugaban kasa sa matsala da mataimaki har abun ya kai kora har abun ya kai dauri amma kaga ya yi masa daidai ya hana masa kujera kawai amma duk da haka suna tare kaga bai mutsunta ta ba amma ya zama da shi amma wancan alkawali babu yanzu tsakanin su amma akwai mutunci As a president, no one is perfect. You need to seek advice. Now, if Buhari leave the country, the vice president is in charge. Wannan malami ya ce a matsayinsa na shugaban kasa babu wanda za a ce ya iya komai kamata ya dai ya koyo yadda ake gudanar da harkokin mulki mun san shugaban kasan yana iya bakin kokarinsa na gudanar da harkokin mulki to amma bai kamata a dora wa shugaban kasan laifi ba a wannan al'amari shi kadai yanzu dai a yanda ake ci gaba da takaddama tsakanin bangarorin biyu musamman ma ta fuskar siyasa yan najeriya sun zara ido su ga yadda za ta kaya a yanda wasu ma tuni suka fara zargin fadar ta shugaban kasa musamman ma dai mukarrabansa da neman kwace mulki daga hannun mataimakin shugaban kasa abinda kuma sarawar fadar shugaban kasar ta hannun kakakin fadar malam garba shehu ta musanta tare da jaddada matakin da aka dauka da cewa yana bisa ka'ida ba kuma an dauke shi bane domin cin zarafin mataimakin shugaban kasa babangiji prim murya amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibrin masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba assalamu alaikum masu saurare barkanmu ta sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Kafafen labaru sun fito da jerin sunayen mutum 35 da shugaba Buhari ya amince da sallama su daga aiki daga ofishin mataimakin mataimakinsa Yemi Oshibajo. Ministan sadarwa Isa Fantami ya ce wa umarci kamfanonin sadarwa su rage kuɗin hawa yanar gizo. Wannan shi yake promoting abin da muke kira digital economy din. Encouraging masu aiki da abu su yawaita. Biyo bayan hana sauke fetur a gidajen man kan iyaka tsawon kilomita 20. Dan majalisa Sada Sole Jibiya ya ce ba haguwar dabara ce. Shin mutanen da Allah ya halicce su kan bodojin Najeriya ba ai Najeriya ba ne? rayuwa da zai mutane idan hukumar custom tana son ta yi aikinta ba sai ta hana wannan ba. Hukumar alazai ta fara shirin haji mai zuwa da matakan hana cunkoso a tantunan muna. Shugaban hukumar barista Abdullahi Muktar ya ce dama da alhazai yake zama. Tunda an samu ma anan muke zo ne dan ba a yi ba za mu koka kuma mun san mahukuntan da za mu kira mu ce ba a kaza ba kuma wannan shine irin tarbiyya da kuma umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ni ya kira ni ya bani. Gwamnatin Najeriya ta ayyana litinin mai zuwa a matsayin hutun maulidi. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Sani Isa, babban limamin masallacin Waf Road a Kaduna, da kuma Farfesa Dauda Ishaya Ikara, shi ma daga kaduna wanda zai kammala jawabin da ya fara makonni biyu da suka gabata ga Sheikh Sani Isa. Assalamu alaikum jama'ar najeriya musamman najeriya ta arewa musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba ba kirista ba amma kuma gashi dan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da yanci na yi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yadda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki cewa jama'a mu zauna lafiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lafiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke ko ko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan malamai da na nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shine matsala ba to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su san a wani kirista bai rabe ya yi ministocin shi su ga su wanda ba zan tuno sunan su ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi da ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to don Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba a kan daidai ba ba kan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amso su malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimtar su suna cewa a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim ne raddul mazalim amma da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi aiko ko daidai ne iyaka dai mutum muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kudin duka a bi a hankali da efcc ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata a yi abin kawai tsakani da allah to in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'ar da mutane suka ta yi baya wannan shine magana shi ko farfesa ikara ya kammala jawabin nasa ne da cewa ya kamata mu duba cewa dukkan mu fa mun da yan uwan juna saboda haka ko da yaushe a min. ya kamata a ce manomi da makiyayi sun haɗa kai tare domin dukansu al'amuran noma suke yi ai shi ya sa ko bature kan kira kai aikin noma noma da kiwo domin kiwon nan shi ma yana cikin ɓangaren aikin noma haka kuma shi noman kan shi duka yana tattare da kiwo ɗin kuma kowanne na buƙatar kowa a kodayaushe saboda ka ni ina ba da shawara da dukkan manoma mu da mu a cikin kasar mu ta Najeriya musamman arewacin Najeriya da aka kai ya nuna lafiya mu fahimci juna shi manomi ya daraja makiyayi makiyayi ya daraja manomi kuma ji irin abubuwan da za su rike kawo da suna a tsakani musamman ana misali kamata a ce makiyayi ya ɗauki shanun zuwa don darajar noma don darajar amfanin gona don wahalar da ake sha a noma ya ɗauki dabbobin ka ya tura su a cikin gonar manomi don su cinye masa amfanin gonar ka ba kaga wannan bai daidai ba idan an yi wannan shi manomi yana kallon to ba shi da abinci dabbobi sun cinye gonar sa ba abin da zai ciyar da iyali kullum zai zai shigo cikin gida hannu rabbana ba wani abu ba kayan sifanto kaga a nan dole ne hankalin manomi ya tashi ya fara shi kuma da shi makiyayi shi kuma makiyayi yana gani ai da dabbobin nan fa duka layar da kake kam ta dogara domin a dabbobin nan yake samun kudin abinci an tafi ne da bayar ake sayan abinci a ci a dabbobin nan yake kira a dabbobin nan duk komai ma a nashi da shi ya dogara tun da ba noma ake yi ba na gona saboda haka sai ka ga yana ganin ai duk lokacin da manomi ya taɓa dabbobin nan kamar ya taɓa ransa ne to kaga kowa ya san mahimmanci kowa kuma kowa na da mahimmanci saboda haka ya kamata a haɗa kai a daina yin abubuwa da za su zama sanadin da duniya a tsakanin manoma da makiyaya a cikin ƙasa a haɗa kai da zauna a tattauna fahimci juna da abubuwan da za su kawo rikici manomi da makiyayi su kiyaye su don don samun zaman lafiya ingantacce a tsakanin manoma da makiyaya ina ga idan aka yi haka nan gaskiya zai taimaka sosai musamman irin tarurruka ya kamata a ce akwai ƙungiyoyi da suke na akan manoma da makiyaya gaba ɗaya da kuma ɓangaren aikin noma a koyaushe a ci gaba da wayar da kan manoma da makiyaya wato kamar ɓangaren agricultural extension services da ake kira wato ɓangaren da ke wayar da kan manoma kan dabarun noma kan dabarun kiwo kan kuma abubuwa da za a yi don samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya ina da in aka inganta wannan bangaren ina ka samar da jama'a aka ba su training suna zagayawa suna wayar da kan manoma da makiyaya akan amfanin zaman lafiya tsakanin su da dangantaka mai kyau ina da wannan ma zai taimaka sosai da sosai saboda haka ya kamata ma'aikatun bangaren noma na dukkan gwamnatocinmu na arewa yi la'akari da wannan don haɓaka bangaren agriculture extension services domin a rika wayar da kan manoma da wayar da kan makiyaya ta wajen rediyo ta wajen tv ta wajen zuwa a yi magana da shi fa'akarwa da sauransu don domin su haka kansu a daina rikici a daina hukumiya manomi ya daraja mafiya da dabbobin su domin a sami zaman lafiya ba tare da ana rikice-rikice ba sannan batu na biyu da wato muhimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista arewa ina ganin dukanmu mutum mu duba fa mu ga ɗan adam ne tushen mu ɗaya Allah ya halicci kowa yana son yana buƙatar kowa domin inda ubangiji Allah yana buƙatar ya halicce mu duka jama'ar najeriya da arewacin najeriya da zama masu addini guda ɗaya zai iya fa ba wanda zai iya hana shi domin allah ba wanda zai iya hana shi abin da zai yi saboda haka tun da ya halicce mu haka da bambance-bambancen ma'ani bambancin fata bambancin addini bambancin yare da sauransu da aka kamata mu yi la'akari da waɗannan abubuwan ku gane cewa to Allah dai mai girma mai komai shi ne ya kaddara za mu zama haka saboda haka abin da ya kamata mu yi in manta da bambance-bambancen mu ko na addini ko na yare ko na wani abu ko jinsin fata mu haɗa kai gaba ɗaya mu da mana mu bauta wa Allah da gaskiya da kuma ya zaman lafiya tsakanin mu kaunaci juna a tsakanin mu idan muka fahimci waɗannan abubuwan ina da ya su taimaka mana mu yi zaman lafiya tsakanin juna a cikin mu da kuma arewacin najeriya da gidi allah ya taimake mu Kai nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. a madadin wanda ya haɗa mana sautin salamun abu da kuma mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana ya ni kai ne na roka baro ki ka don ka Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya to dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogo yana luwaɗe da mu idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani. Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Wannan magana ta Habiba ni isiya kuna riga na ɗauka wa raina in zai yi da nama na sai ya bani yata. Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa. Gwagwarmayar kare hakkin adama. Gaskiya mun yi bakin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata. yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. A takaice 'yan sanda a biranen Bolivia da yawa sun raba gari da gwamnatin kasar maimakon su mara mata baya sai ma suka haɗa kai da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya jama'a. A watan da ya gabata ne aka fara gangamin nuna kin jinin gwamnatin sakamakon zaɓe mai cike da takaddama da aka yi kwanan nan a kasar wanda ya sake ba shugaba Evo Morales wani wa'adin mulki karo na hudu. Kafar talabijin ta nuna yadda 'yan sanda suka gaisa da masu zanga-zangar a jiya jama'a a La Paz babban birnin kasar. kasar bayan arangamar da suka yi da masu zanga-zangar kwanaki uku da suka gabata. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ba da rahoton cewa wasu 'yan sanda a birnin La Paz sun koma ofisoshinsu don kaucewa wata arangamar da masu zanga-zangar waɗanda da ƙarfi suka danga faɗin 'yan sanda abokanmu ne jama'a na tare da su. madugun 'yan adawar kasar cambodia sam renzi da ke gudun hijira wanda ya yi alkawarin komawa cambodia yau asabar daga birnin paris don bikin zagayowar ranar samun 'yancin kasar bayan shekaru 66 ya isa kasar malaysia yau amma bai koma cambodia ba bayan watannin da aka kwashe ana raɗe raɗin zai koma da kuma karuwar tashin hankalin da aka samu a kasar renzi mukaddashin shugaban jam'iyyar national rescue party ta cambodia ko cnrp a takai ce a baya ya ce zai koma cambodia don ya farfado da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar ya yi kira ga 'yan cambodia da ke aiki a ƙasar thailand da su haɗu da shi a lokacin da zai ƙetare iyaka daga thailand zuwa cambodia ko da yake gwamnatin thailand ta nuna alamun cewa zai yi wuya ta bar ranzi ya shiga thailand saboda dalilan tsaron ƙasa. thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan namu na yau Tony. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.